قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين يا كي وانا manzo kace ya ku waɗanda kuka tsaya a kan addinin Yahudanci bayan an canza shi, idan har kuna da awar ku waliyan Allah ne na hakika, ya keɓe ku daga walittaka daga sauran mutane, to ku yi burin mutuwa, domin abin da Allah ya keɓance ku da shi na karama ya yi gaugawar samun ku, idan har da gaske kuke yi cikin da'awarku na cewa ku ne Allah yake so.